Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalal a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsiya Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan matakan da suka biyo bayan fitina a Jos, jihar Filato. Neja kuma ta kafa kwamitin gano zalunci da 'yan rusasshiyar rundunar SAS suka aikata. Idan muka leƙa Nijar wata ƙungiya a birnin Kwanni ta ba da tallafi ga matsinta don hana tafiya ce rani. Muna ɗauke da martanin PDP ta Bauchi kan zargin zarmiya da wasu suka yi wa gwamnati wannan jihar Hasaka mika korafi ga EFCC. Muna dauke da shirin a daina shan kwaya da sharhin jaridun Najeriya. Za mu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Amma da farko ga labaran duniya daga Washington DC. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Jiya Lahadi shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya roki neman zaman lafiya a Najeriya. inda hukumomi ke kokarin kawo ƙarshen wawushe kaya bayan kwashe makonni biyu ana zanga-zanga a kasar da tafi yawan jama'a afirka shugaban na najeriya ya kara da cewa yana goyon bayan gudanar da bincike a jihar lagos don tabbatar da adalci ga masu zanga-zangar lumana da suka rasa rayukansu daga jami'an tsaro da kuma waɗanda suka yi asarar dukiya a lokacin tashin hankalin a cewar wata sanarwa da fadar shugaban ƙasar ta fitar. ya kuma yi kira ga mutane a duk faɗin ƙasar da su kiyaye zaman lafiya da 'yan uwantaka in ji sanarwar afka masu zanga-zangar lumana a Legas a makon da ya gabata wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha biyu a cewar kungiyar ta amnesty ya harzga ƙasar da ma ƙasashen duniya an soki buhari sosai saboda rashin yin magana bayan tashin hankalin a jiya lahadi lamura sun lafa a Legas babban birnin tattalin arzikin ƙasar bayan da gwamnati ta sassauta dokar hana fita da aka sanya ranar ashirin ga watan oktoba don hana karuwar tashin hankali an cinna wa gine-ginen gwamnati wuta a wurin an wawushe manyan kantuna tare da lalata ababen hawa yayin rikicin amma hukumomi na ta kawo ƙarshen guguwar sace-sace a wurare da dama na ƙasar inda ɗimbin jama'a suke bijirewa dokar hana fita don wawashe rumbunan ajiyar gwamnati. Kasar Colombia ta zarce miliyan ɗaya na mutanen da aka tabbatar sun kamu da cutar coronavirus a jiya Lahadi. Bisa ga bayanan cibiyar da ke sa ido kan cutar coronavirus ta jami'an Jis ta tattara. Kasar Talatin Amurka ta samu sabbin kamuwa da cutar 8,769 daga Asabar zuwa Lahadi. Wanda ya kawo jimlan miliyan ɗaya kuma adadin waɗanda suka mutu ya zuwa yanzu ya kai dubu talatin. Colombia ta zama ƙasa ta takwas da ta sami yawan mutanen da suka kamu da cutar coronavirus miliyan ɗaya. Bayan Amurka da India da Brazil da Rasha da Faransa da Argentina da kuma Spain. Faransa da Spain sun wuce matsayin miliyan guda ranar Juma'a. Ƙasar Amurka ta kafa tarihi a yau da yawan mutanen da suka kamu da cutar dubu tamanin da da bakwai wanda hakan ya wuce yawan da aka taɓa samu a rana ɗaya wanda aka samu ranar goma sha shida ga watan yuli da sama da mutane dubu shida shugaban ma'aikatan mataimakin shugaban kasar amurka mike pence mark short ya kamu da cutar coronavirus kuma ya killace kansa tun ranar asabar a cewar mai magana da yawunsa wanda ya kara da cewa an gwada pence da matarsa ba su da cutar kuma suna cikin koshin lafiya shugaban amurka na jam'iyyar republican donald trump da abokin hamayyarsa na democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden da takwarorinsu na takara jiya lahadi sun ƙara magoya bayan su karfi tare da neman shawo kan sauran masu kada kuri'ar da ba su yanke hukunci ba kan wanda za su zaɓa kwanaki tara gabanin zaben ƙasa na ranar uku ga watan nuwamba trump ya halarci wasu gangami cikin ƙananan jihohin arewa maso gabas na new hampshire da maine waɗanda ƙuri'unsu za su iya zama masu muhimmanci a zaben Trump da Biden na ci gaba da neman ƙuri'u 270 don samun rinjaye cikin ƙuri'u 538 masu muhimmanci da ake kira Electoral College, inda ake amfani da sakamako ga wanda ya samu nasarar jiha-jiha ba yawan ƙuri'a jama'ar ƙasar ba. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Makonni goma sha ɗaya bayan zaben shugaban ƙasa da aka yi ta takaddama. rikicin tsohuwar jamhuriyar ta sobiyar ya shiga wani sabon salo tare da wa'adin abokiyar adawarsa siviliana tikishokaya ta saka kin saukan lukashenko bayan shekaru 26 akan karagar mulki zai gwada ko 'yan adawa suna da ɗumin bayan da suke bukata don dakatar da kamfanoni daga aiki a duk faɗin ƙasar mai mutane miliyan 9.5 Tihunoskaya wacce ta tsere zuwa Lithuania bayan zaben ranar 9 ga watan Agusta domin kare lafiyarta da iyalanta ta buƙaci 'yan ƙasar belarus da su fara toshe hanyoyi a yau litinin su kuma rufe wuraren aiki su daina amfani da shagunan gwamnati da ayyukansu tare da cire duk kudadensu daga asusun bankinsu akalla mutane ɗari a kama biyu bayan mummunar zanga-zangar adawa da gwamnati a ƙarshen mako a da babban birnin angola wani babban jami'in gwamnati ya sanar a jiya lahadi yan sandan kwantar tarzoma sun harba hayaki mai sa hawaye tare da dukan masu zanga-zanga don tarwatsa zanga-zangar da ta jawo kusan mutum dubu biyu. Masu zanga-zangar sun kafa shingaye akan hanyoyi ta yin amfani da duwatsu da itace da kuma kona tayoyin mota. An kame da dama daga cikin masu zanga-zangar ciki har 'yan jaridar da ke ɗaukar rahotanni a wajen. Dakaran haɗin gwiwa da ke samun goyon bayan Amurka SDF na ci gaba da kai har-hare kan 'yan ta'addan da ke alaƙa da ƙungiyar ta'addanci ta IS a gabashin Siriya. a daren jiya dakarun siriya sun kame mambobin wata kungiyar daesh da ke alhakin kai hare-hare a da'il zo bisa ga cewa kafan labarai ta da'il zo a jiya lahadi ta hanyar amfani da kammal larabci ga isis mambobin kungiyar isis uku aka kame a harin na rana asabar kuma sun fito ne daga yankin shuhel na lardin gabashin a cewar kungiyar ta kafan yaɗa labaran labaran duniya aka saurara Yanzu kuma za mu shiga babin rahotanni inda za mu fara da wannan rahoto da Zainab Babaji ta aiko mana kan matakan da gwamnatin jihar Filato ta ɗauka bayan zanga-zangar NSAS. Matasan da suka kwashe yinin ranar Asabar suna fasa rumbunan ajiya da ofisoshin gwamnati suna kwashe abinci da muhimman kayayyaki. A jiya Lahadi sun fasa shaguna da gidajen wasu masu fada aji duk da dokar hana fita na sa'o'i 24 da gwamnatin jihar Plateau ta sanya a ƙananan hukumomin Jasta Arewa da Jasta Kudu. Malam Sani Suleiman yana aikin sasanta sabani da samar da zaman lafiya a Najeriya. Matasa shugabanni na addini da na al'umma su fahimci cewa don aka bar wani abu ya ci gaba da faruwa za a lalata al'amuran ƙasa kuma babu wanda zai samu amfanuwa da wannan al'amari. Ko da da wani irin suna ne a dinga zuwa ana fanne wurin ajiye kayan gwamnati ba wai kayan abinci kaɗai ba ana kuma lalata takardu na rekod na gwamnati wannan ya wuce zancen zanga zanga-zangar lumana ya shiga kuma aikata ci. kada mu bari a mai da jami'an tsaron kasa su zama ba su da katabus yana da hatsari gaskiya ne akwai abubuwa da dama da suke buƙatar gyara a yadda ake gudanar da najeriya to amma hanyar tashin hankali ba shi ne zai kawo wannan gyaran da ake buƙata ba sai dai ƙara barnatarwa shi ma mr parkin jacob da ke aikin samar da zaman lafiya da kwato haƙƙin waɗanda aka zalunta ya ce lokaci ya yi da hukumomi da jama'a za su fahimci juna gwamnati ta ji kukan matasa a zauna a tattauna da kyau in ba a zauna a mun jawa juna kunne ba abin da ke gaba da mai kuɗi da tallaka mun shiga wani yanayi da za a samu damuwa. Kwamishinan yada labarai da sadarwa a jihar Filato, Mr. Dan Manjan cewa ya yi. Yanzu ana taruwa domin a duba yadda za a gulloma matsalar eh, matasan nan dole a nemi shugabannin su. Gwamnati tana iya kokari don iya sami waɗanda suke ba su umarni dole a yi magana da su. A halin da ake ciki kuma rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Filato ta ce ta cafke mutane fiye da ɗari ɗaya da take zargi da satar kayayyaki a hukumar inganta harkokin noma. Kwamandan rundunar tsaro ta ST sdf manjo janar chuku imeka okonko ya ce sun samu waɗanda suka kaman ne da injinan famfon ruwa buhunhunan takin zamani da magungunan feshi na kashe kwari da kuma buhunhuna ajiyar hatsi manjo janar okonko ya ce za su ci gaba da samame kan ɓata gari har sai sun tsaftace jihar plateau daga masu tada zaune tsaye zainab babaji muryar amurka daga jos a Najeriya. A jihar Neja kuma kwamitin da gwamnati ta kafa na binciko irin laifuffukan da 'yan rushasshen rundunar SAS suka yi da bin kadin mutanen da aka zalunta. Mustapha Nasir Batsari na dauke da rahoton. A lokacin da yake kaddamar da wannan kwamiti gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce sun yi ne domin bin umarnin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Saboda an ta zanga-zanga a Lagos inda mutanen Lagos da yawa suka fito suna ta zanga-zanga cewa mutanen SAS na kashe mutane mutane na kaza kaza to a gaskiya wannan yanayi ba ko ina bane a Najeriya to amma saboda ana son zaman lafiya a Najeriya kungiyoyin gwamnoni da gwamnatin tarayya mun yarda cewa to kowane jiha su zo su kafa wannan bincike in akwai wanda yake ganin an zalunce shi ya zo bisa wajen wannan kwamiti ya kawo kara ya nemi dan sanin da suka abin da suka yi a hukunta su ban kirs tsammanin muna da wannan matsala ma in ma dai yan sas ne ma mu da muke da matsalan yan ta'adda da barayi da kidnappers a daji in ma ya kama a tattaro su duka daga Lagos a kawo mana mu sunan na jama'a su so za su taimaka mana kwarai da gaske. Shugaban kwamitin mai shari'a Ishaku Usman ya ce za su fara gayyatar jama'a domin jin korafe-korafe kan wannan al'amari. Filim nan da sati ɗaya wanda ya taba cin zalunci ɗin shi ko mere eh, cikin mutum ɗin muna da yan sanda muna da lauyoyi muna da yan human rights muna da kowa da kowa. Shi ma dai tsohon shugaban majalisar dokokin jihar Niger barista Adamu Usman wanda yana ɗaya daga cikin 'yan wannan kwamiti ya ce za su yi kokarin shawo kan jama'a domin su zo su ba da bayanan korafe korafensu Tun lokacin da na gama gwamnati na koma ga yin aiki na na lauya. To wasu abubuwa za a ga cewa dan sanda in akwai dan magana ne ko na batun bashi ne da juna sa mai da shi na laifi. to za mu ba jama'a dama su nuna musu cewa in sun zo fili duk yadda suka samu matsala in Allah ya za a ji koke-koken su. Gwamnatin jihar Legend dai ta baiwa kwamitin wa'adin wata guda da ya kammala aikinsa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. A jamhuriyar Nijar wata kungiya ta tallafa wa matsinta da kayan aiki don dakatar da yiwuwar fitar jama'a zuwa cirani. Tallafin ya auku ne a birnin Kwanni kuma yana cikin muradin 'yan Nijar na ciyar da ɗan ƙasar. Ga rahoton Haruna Mamman Bako. Hana zaman kashe wando da ma ana matasa ɓallewa bayan aikin gonaki na damana zuwa cin rani ƙasashen waje kuma ratsa sahara da teku don neman tsallaka awa zuwa kasashen turai shi yasa wata kungiya mai zaman kanta da ake ce ma proje priya tallafa ma masumta kihi na gundumar birnin kwanni da kayan aiki daban-daban domin su sanya wa jikinsu toka zuwa kamun kishi da zaran aka bude tafukka lieutenant colonel ilyasu musa shine shugaban ma'aikatar gandun daji ta gundumar birnin kwanni proje da ake ce ma priya shina kasa ga wannan fasaha ta shugaban kasa ta yan nijar su ci da yan nijar ta gida shi nan jirgi ma na ruwa jirgi talatin an ka kawo hilahilai waɗannan na tafiya da shi riguna waɗannan na shiga ruwa da ake ce ma jile da sauvetage su ma ɗa sittin an ka kawo buret ɗa tamanin an ka kawo rato ɗa tamanin na hidda cawa da cikin ruwa an ka kawo takaluma waɗannan ɗa tamanin na shiga ruwa kai kaya tubarakalla ga sunan tun na hidda ma tabki cawa da na kamun ki hadda ma na sarrafa kihin kayan soya su suna nan kayan menene kuke jira gare su unhwani sosai yadda ya dace su sa su ga hanya wadda ta dace su aiki da su su unhani da su. Masumta kamun kifin sun nuna gamsuwarsu. Mama Ibro, Fesa Janna makamaki, duka al'umma ta gama firiya ta taimako mu da kaya duka masumta na jihar Kwani. Mun ci shekaru ba mu taɓa jin daɗin al'amari ba irin shekarar bana. Mu masumta mun yi aiki da komi da komi muna yi. Tun zamanin Muhammadu Ango mu samu kaɓa ta kyauta da firiya ta yi muna bisa ga wanga kokari. Wannan kaya da aka baku da taimako su za su kawo muku a cikin naku ayyuka. Da wanda ya iya da wanda bai iya ba kowa zaje jin daɗi shi hau shi koya. Dabro Garba na Rafi, Firizidan na Rafi. Alhamdulillah mun ji daɗi kwarai. An taimaka mana da lalle za mu yi musu tada ni irin wada muka tada namu kaya haka za mu tada su. Wannan tallafin da masunta kifin na gundumar birnin Kwanni suka samu zai karfafa wa hukumomin kasar a tsarin su na ɗan Nijar ya ci da ɗan Nijar Haruna Mamman Abdulrahman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. A gaishe ka Haruna. Jam'iyyar PDP mai mulki a jihar Bauchi ta ce waɗanda suka kai wata ƙara hukumar EFCC a Abuja cewa ana zarmiya a jihar Bauchin neman suna ne kawai da adawar siyasa. Wannan ya biyo bayan wata tawagar 'yan jihar Bauchi da suka mika takardu shadkwatan EFCC suna buƙatan ta sanya ido kan gwamna Bala Muhammad da zargin zumbala kuɗin kwangila da kuma yadda albashin jihar ya ƙaru daga kimanin naira biliyan biyar zuwa biliyan bakwai. Shugaban PDP na Bauchin Hamza Akuyam ya ce batun albashin shi ya shafi wasu ma'aikata ne na bogi da gwamna Bala Muhammad ke bangadowa. har an fara kawo mutane mutanen bauchi sun sani su waɗannan da suka kawo gara yan bauchi ne sun san me faru in Allah da ba da da suka gama wannan abubuwan da suke za a da ainihin nawa ne kuɗin albashin za a bauchi shi gwamna da ya zo bai yi abu abin da ya tarar abun da ya gada daga wajen gwamnatin ta wuce ya ci gaba amma ya fara cewa dole a kwace waɗannan abubuwan na ma'aikatan bogi kuma ya sha faɗa a ko'ina an yi fora an yi magana da kowa ji so me mutum ko zai zo na yana wani maganar yana talla don a san shi a ce shi yana bin kadin wani abun nan ko kawai abubuwa ne na yan siyasa duk abin da ka tashi ka yi ba za ka je wajen jama'ar kai ba ka taho wani gari ka yi a nasu bangaren masu korafin ta bakin kakakin su salihu umaru alkaleri sun buƙaci efcc ta zuba ido kan gwamna bala muhammad da yadda yake sarrafa dukiyar jihar ta sa katangan karfe tsakanin dukiyan mutanen bauchi wanda gwamnati ake basu daga federal government da kuma inda ake samo kuɗi na halal na jihar bauchi a sa katangar karfe tsakanin wannan kudaden da kuma gwamna bala abdulkadir muhammad yadda yake kashe kuɗin ba bisa ka'ida ba muna da hujjoji da yawa wanda kuma mun gabatar da su ga hukumar efcc ta kasa domin ta duba ta gani ta san ai menene ka'ida kuma menene ba ka'ida ba shi kansa bala kawaran gwamnan jihar bauchi ai yana sane da cewa idan ya kashe kuɗi ba bisa ka'ida ba shi ma ya sani ai laifi kaman tudu ne kowa ya yana gani so shi ma ya san cewa ba akan ka'ida yake kashewa ba shi da kansa ya ce tunda ya hau mulki ya samu ana biyan albashin gaba ɗaya na jihar Bauchi ana biyan biliyan biyar ne da yan kai. Ya ce kuma bai ɗauki ma'aikaci ko guda ɗaya ba yanzu. To amma yanzu albashin jihar Bauchi kawai ya kai biliyan bakwai da wani abu. Me ya faru? Ba fensho ake biya ba ba galibi abubuwa ba sa tafiya daidai albashin ma akwai wanda suka yi wata biyar ba a biya su ba. sai a dinga fakewa da wani abu shi verification yau a cire sunayen wayannan jibi a cire su wancan watan a cire sunayen wayannan wahala dai gashi nan kala kala domin haka muke son a duba a ma mutanen Bauchi adalci wayanda zai ke aiki tare da su su ba su da immunity idan an tabbatar da abin da muke faɗa ga hujjoji bayyanannu to lalle a hukunta su saboda ya zama darasi ga na gaba mun san EFCC da yin adalci za ta yi mana adalci ta sa katangan karfe tsakanin kudaden mutanen Bauchi da kuma shi gwamna Bala Abdulkadir Muhammad ma'aikatan da ake cinye musu kudi ba a basu albashi ai akwai yan PDP wanda ma jam'iyyar da take mulki a wurin ne ba maganar siyasa bane magana ne na arzikin mutanen Bauchi wanda ake kashewa ba bisa ka'ida ba a nan Hamza Akuyan ya ce ya tabbatar EFCC sai ta yi bincike kafin daukar kowane irin mataki ko hauke ce wai matsin kai fada ruwa ma'aikaciya ta har makura wannan maganganun da suke yi yanzu ne suka samu damar yi saboda an ga ana aikin suna da gaskiya su faɗa magana da muke shi ne mu muna ganin siyasa suke so su kawo wani su zan jihar bauchi ne su zo jihar bauchi moro ta mana ko kuma iya su zai jihar bawa ta zai ta abu ta shiga abu da kawo ne ita ma ta yi bincike irin nata ai kafin ta fara wata maganganu su Allah kai mu da sun kai mu jira mu mu da su Jihar Bauchi dai na daga cikin jihohin Arewa maso gabar da kan samu sauyin gwamnati ta hanyar yadda 'yan jihar kan iya juya baya ga wanda suka zaba idan ya yi abin da ya bata musu rai. Tokar a sha'afa muryar Amurka ake sauraro ga Binta S yaro da shiri na gaba. Jama'a barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa a shirin mu na daina shan kwaya. Sunana Binta Esero jagorar shirin. A cikin shirin mu na wannan mako wanda zai zama na kashi na karshe a hirar da wakilin murya Amurka Madina Dauda da ke Abuja a Najeriya ta gudanar tare da ƙungiyoyin Young Ambassadors da na Northern Nigerian Women Initiative. Za ku ji shawarwarin da suka bayar domin ci gaba da taimakawa wajen yaƙi da wannan mummunar ɗabi'a ta miyagun ƙwayoyi. bari mu koma ga madina bari zo gare ki hajiya zainab ke kuma ki na karshe domin lokaci ya kawo jiki wannan batun harkan kwaya da ganye ba aikin gwamnati bane kaɗai kowa dole ya tashi tsaye ya ga da cewa mun yi abin da ya kamata idan dan wani na sha ya zama ɗanka ne ke sha saboda a da yanda muka sani a nan najeriya tarbiyyar da yaro ba aikin iyayen da suka haife shi bane kaɗai tarbiyyar da yaro aikin kowa ne kuma ce wai idan ka tura yaron ka makaranta tarbiyya malami ne zai taimaka a'a ko me kake nema a duniyan nan dan nan da ka haifa amana ne aka baka ka lura da ɗanka ka lura da ɗan wani idan muka yi haka nan sai ka ga da cewa aikin da gwamnati take mu ma za mu so mu taimaka ma gwamnati kuma mu taimaka ma kanmu saboda idan 'ya'yanmu suka yi kyau najeriya ne ta yi kyau idan 'ya'yanmu suka lalace najeriya ne kuma da wanda za a yi madariya a ce ka tashi ka wayi gari a ce matasan ƙasa gaba ɗaya suna cikin kwaya to ai tashin hankali ne kuma matasan ma a ce ƙananan yara already wanda suka daga shekara goma daga shekara goma masifa kenan ba karami ba sai sa na ce muna shekaru goma na suna yan primary ko yan primary to sai sa na ce ba coronavirus ba muna cikin drug pandemic drug pandemic tun da gabaki daya ba Najeriya kaɗai bane duniya gabaki daya amma an ce charity begins at home ko me zaka fara daga gidanka zaka fara burin mu shine mu ga da cewa yara matasa su da kansu za su zo suna wannan yakin saboda a daina amfani da su as 'yan ta'adda a daina samun yawan fyaɗe ma mata a daina samun yara 'yan mata suna samun cikin da basu shirya ma ba a daina samun yara 'yan mata su gudu daga gida su je su zama karuwai abubuwa da yawa sata cultism idan muka iya wannan yawa duk wannan saboda kwaya shi ke jan yake sa wa'annan illolin mu yanda rejoice ta faɗa shine ba wai muna da kuɗin ba ne amma idan kana da niyyar taimakawa wanda ka ga yana abin arziki sai ka taimaka mishi idan muka samu wannan taimakon mun san da cewa wannan yaron matashi da ya fara wannan abin idan aka taimaka mishi wani ko da shawara ka bada taimako ne saboda su yaran nan suna ganin da cewa a idan ba a taimaka mana ba idan iyayenmu ba za su ji mu ba saboda matsalar muke sama ba ma son mu zauna mu saurari 'ya'yanmu kakka ga da cewa yaro ya karami don ka haife shi don ka haife shi saboda idan kika lura ai idan kika je kasashen turai yaro tun daga shekara biyar yake zama miloniya to amma mu nan idan yaro ya doko yana da eh. ba ma gina basiran ƴaƴan basira yaro in ya zo da basira ba ma gina basiran ƴaƴan mu sai mu ga da Allah me ai yaron me zai yi me ya sani yau kai ni fa tun kafin a haifi uban kama nike shan kwayan nan me zaka gaya mu to su kuma suna son su ga da cewa idan suka zo mu ma iyaye mun ba su goyon bayan mu nuna musu da cewa eh a wannan abin da kuke is good ai za mu iya mu taimaka yana da kyau bari a taimaka muku duk yaran da muke sama as ambassadors muna tabbatar da cewa akwai babba da zai samu zai sa ido to me adireshin ku mu adireshin mu na nan Abuja wadda yake muna da mutane a kaduna niger kebbi sokoto amma a nan abuja muna garki mall garki 2 suit m is 107 ba ku da yanar gizo adireshin yanar gizo yanar gizon mu shine www.yadai yadai is yaadai.org www.yadai.org email dinmu is info.yade at gmail.com mun gode hajiya madina da wannan <laughs> taimakon da muna godiya mu ma wallahi da kuka yadda kuka zo mana zauren watsa shirye-shiryenmu da ke nan babban birnin tarayya abuja na muryar amurka domin taimaka wajen wayar da kawunan al'umma da faɗakar da su akan wannan muguwar ɗabi'a ta shaye-shayen ƙwayoyi masu samaye masu ɓata yara masu ɓata iyayensu mu ma muna godiya kwarai da gaske da fatan nan gaba mun gayyace ku za ku sake zuwa mana wannan shiri. To jama'a da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin wakiliyar murya Amurka Madina Dauda da ta gabatar daga Abuja a Najeriya. Ni Binta S. da na haɗa shirin nake cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon za mu sake kawo muku wani sabon shiri. Baban gida Jibrin shigo ka kawo mana sharhin jaridun Najeriya. jaridar ne ta jaridar the nation ta bayyana cewa yanzu aka shugaban kasa muhammadu buhari ya umarci ministocinsa da su koma jihohinsu na asali da nufin ba da baki da wajen kawo karshen rigimun da ya kunno kai sakamakon zanga-zangar neman kawo karshen hukumar 'yan sanda ta SARS. jaridar the nation ta ruwaito ministan albarkatun ruwan najeriya injiniya suleiman adamu na shaida gwamna muhammadu badaru na jihar jigawa a birnin dutse cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya umarce su da su koma jihohinsu na asali domin ban baki da kuma ganawa da shugabannin addini da na siyasa da na al'umma wajen kawo karshen tashin tashinan da ke ci gaba da kunno kai a jihohin kasar daban-daban jaridar daily trust na cewa yanzu haka dai mazauna karamar hukumar jos arewa da karamar hukumar jos ta kudu sun yi watsi da dokar hana yawo na sauyi hudu da gwamnatin jihar ta saka inda suka sake mamaye wani rubun aji abinci na gwamnati inda kuma suka ci gaba da wawashe kayayyakin abinci da suka hada da shinkafa taliya da kuma sauran kayan masarufi rufi da aka shirya domin rabawa a lokacin da ake fama da cutar coronavirus ita ma jaridar baga ta ruwaito gwamnatin jihar kaduna ta sanya doka hana yawon na sauya ashirin da hudu sakamakon diramikiya da wasu al'ummar jihar suka yi wa wasu gurare da aka ajiye abinci kwamishinan cikin gida da kuma tsaro na jihar samuel aron ya ce gwamnati ta umarci jami'an tsaro da saka ido na ganin an bi doka da oda jaridar the nation kuwa ta ruwaito wani dan majalisar dokokin jihar lagos ne na cewa wasu zaune gari banza sun yi diran mikiya a gidansa da ke ikorodu inda kuma suka wawo wawashe kayayyakin da ke cikin gidan sai ko da takardunsa na shaidan kammala karatu da fasfo ɗinsa da na iyalansa da sauran kayayyakin abinci su dai masu kwashe irin wa'annan kayayyaki sun bayyana cewa abinci ne da aka tanadar wa talakawa aka boye a wasu gurare da gidaje na manyan mutane har da yau muna jaridar da dashe inda ta rawaito kungiyar kare haƙƙin musulmai ta najeriya more na yin allah da da hare-haren da aka kai gidajen jaridu da talabijin a birnin lagos da suka hada da gidan jaridar The Nation da kuma TBC da Lagos Television da kuma cibiyar kungiyar 'yan jaridu a lokacin zanga zanga da aka yi na kawo karshen radar SARS. Har layo jaridar The Punch ta ruwaito kungiyar nan da ke fafitar kar haƙƙin bil adama da kuma tattalin arziki Sarab da cewa yanzu haka ta shirya domin gabatar da kara a hukumar hana cin hanci da rashawa ta kasa ICPC inda za ta kai karar wasu jihohin najeriya bisa zargin da ake musu da ajiye kayayyakin da ya kamata a ce an raba wa al'umma a lokacin da aka yi fama da cutar coronavirus mataimakin darakta kungiyar ta sarraf kolawale oluwadere ne ya bayyana hakan a wata sanarwa da ya raba manema labarai babin ya jibrin murai amurka daga najeriya lokaci ya yi na sharhin murya amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka shekaru bakwai da uku da suka wuce an samu karuwar yankewar kwayar halitta a cikin jini a tsakanin mutane da ke zaune a yankin bahar rum a afirka bangare da cutar malaria ta fi yawa mutane da suke da matsalar yankewar kwayar halitta a cikin jini sun fi warkewa daga malaria wani nau'i na rayuwar al'umma amma mutane da aka haifa da waɗannan kwayoyin halitta ɗaya daga ɓangaren uwa ɗaya kuma daga ɓangaren uba ka iya kamuwa da ciwon sikla Kwayar jinin halittarka yana da fasalin sickle ne ko ca a magudanar jini kamar yadda Brett Giroy likitan yara kuma admiral a rundunar sojin Amurka bangaren asibitin kula da yara wanda yanzu yake mataimakin sakatare a hukumar lafiya a Amurka sashin kula da lafiyar al'umma ya bayyana. Zai iya kasancewa wasu dalilai ne za su zunguro ko kuma ba shiri. kuma haka na iya haddasa matsaloli sosai. Some of the things you see in early childhood are severe pain crises where children are in extreme pain in their bones or in their Wasu abubuwa da kuke gani a farkon yaranta shine ciwo mai tsanani uh, inda yara ke fuskantar raɗaɗi mai tsanani a cikin ƙashinsu da jikinsu da sauran jikinsu. Za ka iya samun mutuwar ɓarin jiki da shi. Yana iya kawo lalacewar wasu gaɓoɓin jiki da garkuwar jiki. Kuma wannan kashe garkuwar jikin yakan faru ne tun da wuri. Saboda haka yaran da ke da wannan matsalar kan mutu daga ƙwayoyin cutar idan ba su samu kulawa sosai ba cikin sauri. Kaso saba'in da biyar na cututtuka na faruwa ne a Afirka yamma da Sahara, inda a kowace shekara ake haifar yara kusan dubu ɗari uku da cututtuka. Kaso tamanin daga cikinsu suna mutuwa kafin su kai shekaru biyar. Duk da haka ba a fidda zuciya ba. Ana buƙatar ɗaukan mataki ne ƙalilan a cewar Admiral. If we can screen, newborn screen, to identify which child is born with sickle cell disease. Idan za mu binciki jariri sabon haihuwa domin gano wane ɗa ne aka haifa da cutar sikla kuma mu ba shi kulawa na farko. Da zarar an yi haka za mu ceci yara miliyan tara nan da shekara ta 2050 a duk faɗin duniya. Wannan shine mataki na farko. Na biyu yara na buƙatar kula da lafiya mataki na farko. wanda ya hada da allurar rigakafi da maganin kashe kwayoyin cuta penicillin don kare kamuwa da cututtuka. Na uku domin rage kaifin cutar a cikin shekarun suna bukatar a warkar da su da hydroxyurea wani magani mara tsada amma kuma mai inganci. Daga ƙarshe dole a ba su kulawa don ciwon da suke ciki. Wannan ba zai warke ba don kanshi, in ji Admiral Giriel. idan muka kawar da kanmu ba abin da zai canza amma idan muka mai da hankali akan abin da ya kamata a yi abin da mutane suka buƙaci su yi to za mu iya kawo sauyi a duniya baki ɗaya cikin ɗan ƙanƙanin lokaci sharhin muryar amurka kenan da ke bayyana ra'ayin gwamnatin amurka Masauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim da na jagoranci shirin ke cewa mu zauna lafiya bisalam.